Labaran duniya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanku da zuwa wannan tasha mai albarka ta AA Boka TV. Indumi ya fallasa yadda gwamnatin Tinubu ke cin moriyar faduwar darajar Naira. Sanata Ali Indumi ya faɗi yadda gwamnatin tarayya ke jin daɗin faduwar faduwa ƙasa wars da darajar Naira ke yi a shafinsa na X wato Twitter kenan. Sanatan na APC ya fallasa yadda gwamnatin tarayya ke cin gajiyar faduwar darajar Naira. Sanata Ali Indumi ya bayyana yadda gwamnatin tarayya ke cin moriyar ne ta hanyoyin sada zumuntarsa ta shafinsa na X. Sanatan ya bayyana cewa yayin da farashin dala ke ƙara tsada hakan na nufin gwamnatin tarayya za ta ƙara samun kuɗaɗen shiga inda ta mayar da dala zuwa naira. Sanatan yayin bayanin cewa gwamnatin tarayya na cin gajiyar moriyar Naira, mutane sun yi ca a kan shafin nasa na sada zumunta. indomi ya ce maimakon yin asara a faɗuwar darajar Naira a kan dala, gwamnatin tarayya na samun ƙarin kuɗaɗen shiga don kasafin kuɗinta na shekara ta 2024. ta wace hanya gwamnatin tarayya za ta hana faduwar darajar Naira? Sanatan ya bayyana cewa gwamnati za ta samu ƙarin Naira da za ta kashe wajen gudanar da ayyukan yayin darajar naira ta ƙaru. A cewar Indume, kasafin kudin na shekara ta 2024 aka gabatar a watan Nuwamba ya dogara ne kacokan a kan daloli don samun kudin shiga. ganin cewa kaso mai tsoka na kudaden shigar da gwamnati ke samu na zuwa daga fitar da ɗanyen mai wanda farashinsa ke da dala da ke yi a kan dala. A kalaman nasa, don haka idan muna samun kudadenmu a daloli, sannan darajar dala ta yi sama hakan na nufin za mu samu naira mai yawa kan abin da muke yi. kashewa saboda dala muke kashewa ba naira ba wannan ne abin da ya tayarwa da mutane hankali dangane da wannan bayani nasa na sanatan Maidugurin wato Ali Indume sanatan ya faɗi mafita ɗaya musulmi da kiristoci za su runguma domin farfaɗo da darajar naira tabbas gaskiya ne darajar naira kan dala ta faɗi wanwas amma muna sayar da babban abin da yake samar mana da kuɗaɗen shiga a dala wato ɗanyen man fetur kenan tabbas yanzu dole mu rungumi harkokin da za su kawo mana ci gaba a ƙasarmu don haka idan ka yi nazari sosai hakan yana nufin idan ka haɗa komai da komai muna iya samun ƙarin kuɗi don kasafin kuɗinmu Don haka Najeriya cin gajiyar tashin farashin dala zuwa naira take yi. Wannan kenan. Domin samun labaran namu ku daure ku danna mana subscribe da ƙararrawa. Don kuma kun mana subscribe ku yi mana sharing ɗin bidiyon mu ta inda za su amfanar da mutane. Kar ku manta tashar EA Boka tashar ku ce sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba. Mun gode.